على المماثل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار وانا إمام البخاري كتب إلي محمد بن بشار أي أمانة إلمي إلمي أمانة إلمي أمانة باسن زوجي إمام البخاري حدثنا أخبرنا نسيتي كتب إلي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ إمام البخاري بإسيه حدثنا بأنا ومكاتبة mun gane ko sai mm. an zo cikin ilimin isnadi da musala mai take mukataba munawala ijaza duk wa'annan fannoni ne na ilmi eh, in mustalahal hadith sha Allah lokacin da Allah zai zo ya hore da yassari za a karanta wannan waɗannan ba sa bayyana su sai kan allo a rubuta a kan allo a fassara ko a karanta cikin shafi a fassara saboda komai ya tsoro mutane daidai yanzu abin da ake fama a fahimci Imam Bukhari Sahih al Bukhari kowa ya nakalci Sahih al Bukhari da tabbacin da muka fara karatu muna zuwa har yanzu matsalolin da baka saba tsammanin ma za a tattaba su ba ya kawo su ba haka bane to amma sai sai ai littafin hadisi ba su kawo ku fikihu a ciki akwai abubuwa da yawa ba in ya zama na hadisin manzon Allah bai wadace ka ba maganan wace wani malami maganar su za ta wadace قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف لهم fa amara ahlahu an yazbahu qabla an yarji'a to sosai ya kawo kissan da sai nuna cewa layyan ranar layyan sai wani yana da ba yana yayi ba kafin a je mai sai ce to ai ai wannan hadisi mun karanta shi da jimawa hmm. ai sai ce to tunda yana da baki zan a je sallah sai sun ci abinci sai aka yanka ragon da yasa to shine sai ya ce ya rasulullahi na yanka kafin sai ce ai dabban ka dabban nama ne a je a ci abinci kan saki wani don lai yanka ana yi ne bayan bayan ne bayan sallah ko fa amara ahlahu an yadbahu qabla an yarji'a li ya'kula fayfur sai sai a yanka ragon layyarsa ko a akuyarsa ko tinkiyarsa kafin su dawo daga masallaci don ba ko ya mai ci abinci mm. fa zakaru qabla salati fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yu'id az-zabha sai manzo Allah yake ya sake yanka wata dabbar da ba fa qala ya rasulullahi indi anaqu yadda inna da akuya ta mata jaba'un wa tashra shekara biyu ko uku anaqu labani eh ana ta nono ne ma na wannan dabban tana da daraja a wajen mu hiya khairun min shatay lahmi wannan ta fi taure guda biyu wanda za ka abinci da su fa kana ibn aun yaqifu fi hadha al-makan عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري بفلسني با أبلغت الرخصة غيره أم لا yace ku da yace ya manzo Allah na riga na yi yanka kafin sallah sai manzo Allah ke ka yanka wata sai yace ku ina da dabba kaza wannan dabban ba ba da izini ai sai manzo Allah ce je ka yanka mm. shine mai ruwa ce ban sani ba wannan sassauci da manzon Allah yayi shi kadai aka yi wa ko ko a'a ya tafi kowa mm. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة عن الأسود ابن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد إتنا هذا من الله صلى الله عليه وسلم يا صلى رانا ليا ثم خطب فأنا جوادي ثم قال فأما سيما الله شيء من ذبها فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبها فليذبح بسم الله يجي duk wanda ya yanka kafin sallah ya sake wani wani yanka wanda kuma bai yi ba yanzu ya yanka bismillah da sunan Allah babu yamin al-ghamusi babin da ke bayanin rantsuwar da za ta halakar da mutum da sa cikin halaka eh ƙarya da gangan rantsuwa yace wala tattakhiru aymanakum dakalan bainakum kada mm. kada ku dauki kada ku riki rantsuwanku ya zama makirci fata zilla qadamun ba'da Kafa kafafun ku tazo ta yi zarni bayan ta tabbata a cikin musulunci a zo a shiga cikin a shiga cikin bid'a a shiga cikin saba wa Allah a zo a kauce ma musuluncin baki daya wata ku su'a ku tantani sakamakon mummunan aikin da kuka yi bima fadattum an sabilillahi wa lakum azabun azim dakhala yace makran wa khiyanatan kada ku dauki rantsuwa mai da ita khiyana ina wanda ya tambaya jiya ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم سيتي دخلا اي مكرا وخيانه هنا معنى مكرا وخيانه duk sa'an da ka ɗauko alkur'ani ka ce na zare wani abu a ci bara na yi rantsuwa ai rantsuwa ba ai alkur'ani bai shiga ba dakhalan wasiyana duk sa'an da kai rantsuwa eh? Hmm. Eh. Eh. Hmm. sura ɗaya duk alkur'ani tun daga bakara hakka ce wace sura ta tafi komai gajerci wanda ya kafirce da inna a'tayna ta kadai yace ya yarda da duk abin da ke cikin alkur'ani sai dai inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka yace ba ba ta cikin alkur'ani ko ya kafirce da ita ne ya hukuncinsa ga alkur'ani duk ya amince ba sai sura ɗaya ba duk abin da za a faɗa ba wanda zai ce dan an cire wani abu a cikin alkur'ani bai zama alkur'ani me sunansa yanzu alkur'ani juzu amma bai na cewa alkur'ani ba shi da an cire wani abu juzu amma yi zafi nawa ne me sunansa sunansa alkur'ani <laughs> <laughs> eh juz'i ne me sunansa sunansa da hadari ko sunansa alqur'ani wannan matsala ce da ba sauki yana nuna wannan ba aya a cikin ne yake sunan ka kuma wanda ya kafirce da aya ɗaya a cikin alkur'ani ya kafirce da duk قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي الكبائر من يمن يلففك من يمن يذنبي الكبائر na farkon ce al-ishraku billahi shirka ce wa uququl walidayn da saba wa iyaye wa qatlun nafs da kisan rai mu'mina wal yaminul ghamus da rantsuwa akan ƙarya wacce za ta halakar da an gane ko babu qaulin lahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalila kasani cewa lallai jahil waɗanda suke musanyo alkawarin Allah da rantsirar ɗinsu samanin kalila samanin kaɗan أولئك لا خلاق لهم في الآخرة وإنسانا تيتي باس دربوران الآخرة ولا يكلمهم الله ألا بازين زنشار زنشين الكيميكي كن كنسبة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ألا بازين كليت كلو تراهم نرحمة با ولا يزكيهم ألا بازين كتكتبا ولهم عذاب أليم سنة عذاب من رددي من وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله أربة لأيمانكم kada ku saka Allah madaukakin sarki ya zama urbatan li aymanikum ku yi rantsuwa Allah madaukakin sarki ya ce da rantsuwar da kai sa'annan sai ka je kana karya, ka rika fata ka soke sa'annan ka saba ka dauki Allah ka jinda a cikin tsakaninka da mutane kenan ko yace la ko qurbatan li aymanikum in kada ku sa Allah ya zo sunan Allah ko Allah ya zo illa mani'a min fi'l khair kace ai ni na riga na yi rantsuwa yasa bazan yi ba a'a manzon Allah ya kawo ma fa'ida in hmm. kai rantsuwa ba za ka yi abu ba ne yin abin ya fi ke kai kankare rantsuwa sa'annan ka je kai abin da aka ce kai shine sai illatan mani'atan lakum min al-birr wa taqwa wal islah da sai ai na ga na riga na rantsuwa ba zan kaza ba na riga na rantsuwa ba zan jin dai ka ba na riga yana ba yarka bace ba goggo ka bace ba kaza kaza bace hmm. ai na riga na rantsuwa ba zan baki ba ka yi rantsuwa ba za ka yi ma matarka zani ko ba za ka yi ma shi nan ka kankare rantsuwa mana ka yi mata mm. rantsuwar da kai ba zai zama ya zama ya zama illa mani'a ba mm. sai a kalli abin da aka ce ka yi din abu ne akwai alkhairi eh to manzo Allah ya nuna maka yadda za ka kankare rantsuwanka sa'annan kai abu mm. a ah. <laughs> wannan matsala ce daban ai dama ba hausin gaji ya ce maka eh muna ma ba hausin na da fa'ida biyu cikin magana zan zo zan zo zan baka zan baka zai zai ba ruwan kuma ya ce insha Allah da biyu ba eh abin da yake son yayi yanke zai faɗa ma abin da ka ya ce insha Allah in Allah ya da in Allah ya so dama cikin zuciyarsa ba ki da juye yana so ya zo ya dauki Allah ya zama illa ba ce to ai Allah ne ne a lokacin da ya zaka ka kasan Allah bai yadda ba aka sai ka ci karantuwa أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا kada ku musanyu alkawurran Allah madaukakin sarki da tumani kaɗan innama inda Allah huwa khairun lakum abin da ke wajen Allah ke muku alkhairi in kuntum ta'lamuna wa awfu bi ahdi Allah idza ahadu ku cika alkawurran Allah in kuka yi alkawari wala tanqudul da ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan kun kullata wa qad ja'akumullahu alaikum Tafila, alhalin kuwa lokacin da kuka ran kuwa kun saka Allah shine shaida tsakanin ku da mutane sa'annan ku zo kuna keta wannan abu kayi rantsuwa za a baka amana duk mutane sun ga musulmi ne yi rantsuwa ai Allah ma ya shaida to shi kenan sai maka ido da wahala sai rinka fa iya fahimta cewa za ka zo ka wa wannan rantsuwa ka bi sun zuciya ma'ana ka dauki Allah ka jindaya ya ji maka kira ya ka da kake sai abin da kake so sannan ka ce ai Allah um, قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتفئ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان duk wanda ya rantsuwa akan ƙarya dan zalunci dukiyar musulmi yace za ka je ka hadu da Allah Allah ya fushi da kai fa anzalallahu tasdiqa zalik innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim saman qalila lallai wa'anda ke musanyu alkawuran Allah da rantsiran ɗinsu su musanyu simoni kaɗan ila akhirin aya fa dakhala al-ashkhas ibn qais ana cikin wannan magana sai ga ash'as dan kais ya shigo fa qala sai ce ma haddathakum abu abdurrahman ne abu abdurrahman yake faɗa muku ne fa qalu kaza wa kaza sai ga abin da ya faɗa mana ga abin da ya faɗa mana sai tabbatar da shi qala fi ya unzilat yace ai ni ne sanadiyan saukar wannan aya a gaban bayan Allah ko wa'ansu waliyan Allah saboda wani Allah ya saukar da aya kanat li bi'run fi ardi bin ammi li yace na kasance ina da rijiya a cikin wata gona na dan da fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai sai jayayya muka yi mutu da wani sai na zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah yake bayyana tuka aw yamin da ka kawo kara din ka kawo sheda ko ko shi zai yi rantsuwa sai ya abaci abin kuma kawo sheda ba qultu idan yahlifu alaiha ya rasulullah sai manzo sai sai manzo Allah ai wannan baya tsoron Allah zai iya rantsuwa akan ƙarya fa رسول الله sallallahu alaihi عليه to yake daga nan ne shine manzo Allah yake man halafa ala yaminin قبر وهو فيها فاجر يفتتئ بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان tambayoyi? تمبرين da wa'yan tambayoyin an ka karanta mutane dai akwai wanda suka aiko addu'a suna son addu'a wannan yace ai ma mahaifiyarsa wata mata ta kanas a cikin birni Hajiya Rufayya uwar su ai wannan alhajir mu ta aiko tace dan Allah ai mata addu'a da duk waɗanda suka noma ai musu addu'a maza ne ko mata ma neman dukiya ne ko lafiya ko aure ko menene Allah ka biya bukatun mu Allah ka yaye mana duk abin da zai karfin mu Allah ka in mana Allahumma ajina fi man hadayta wa tawallana fi man tawallana wa barik lana fi ma آمين وقنا واصرف عنا شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ولا يقضى عليك آمين إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا آمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين نافع لا أحفظه أكون وتيرجيني يا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 imam yace babu yamin fi ma la yamliku wa fil ma'siyati wa fil ghadab da baya mallaka sai ce ka bashi ce wallahi ba da shi wallahi babu hali wannan halatta ko bai halatta ba wa fil ma'siyati mutum ya rantsuwa kan ba zai yi aikin alkhairi ba kamar yadda sayyidina abubakar yake misa a lokacin da ya magana cikin yace wallahi ba za a ba shi abinci ba kuma hmm. mun gane ku na uku wasil ghadabi mutum yayi magana a cikin yayi rantsuwa a cikin fushi wa'annan duran tsana tsana ake ba ba tilasta mutum ba amma in mutum yayi menene hukuncin sa a cikin shar'a da uku suna jere abin da ya fada babul yamini shi ma la yamliku عن أبي بردة عن أبي موسى قال يتيم أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان يتي ‘yan uwayena suka aike ni suka aika ni zuwa wurin manzon Allah farhawa wallahi la wallahi la ahmilukum wannan muhallin shahid ne na wani bangare a cikin unwanan shi ma la yamli ba haka bane wa huwa ghadban halin ta kuma wasa kuma yana cikin fushi ya zo muhammadin shahid nabi ko falamma ataituhu da nazo qala in talif ila ashabik yace ka je wurin abokanka fa kul tace inna allah aw inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahmiluku yanzu manzon allah zai baku ko allah madaukin sarki zai baku ko manzon zai baku قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحول السند قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة ابن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإثم ما قالوا dangane da hadisin na Aisha a lokacin da makaryata waɗanda suka kirkiro ƙarya suka faɗa suka faɗi abin da suka faɗa fa a Allahu mimma qalu sai Allah ya barrantar da ita ya wanke ta ya kubutar da ita daga abin da suka faɗa kullun haddathani ta'ifatan min al-hadith yace duk waɗannan sahabbai da na ya faɗa kowanne ya ba shi labarin wani ɓangare cikin wannan kissa fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yake innal ladhina ja'u bil lallai ka sani cewa waɗannan da suka kiyo da suka kirkiro ƙarya suka kawo suka kaga mana na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-ashr aya zuwa karshen aya kullaha ibara a na na Aisha ce duk waɗannan ayoyin Allah ya saukar da su ne dan ya barrantar da ita ya kubutar da ita ya wanke ta ya tabbatar da ita cewa ita ce siddiqatu binti siddiq amma duk da shi dan Allah mutum wanda yake ya san abin da ya kamata inda malamai suka ce abin da shi ke faɗa babu mutunci a ciki suka ce mutum mai mutunci suka ce mustahili ne fa a ce matan manzon Allah ta yi zina suka ce har matan eh, lutu da aka ce fa kana ta huma iyana ba ci zina ba ba sun yi fasikanci bane sun kibin addinin su ne malamai suka ce da za a farlanta cewa haka ya ya auku ba cikin mutunci bane a rufe aboye wannan abin a ce da a ce ma haka ya auku darajar manzon Allah ya ji a yi anana ta wannan abu sai a boye ba haka bane zai sa tun me yasa suke nana ta wannan yake wannan rasul mun gane ko فقال أبو بكر الصديق سيد سيدنا أبو بكر الصديق يتي وكان ينفق على مصه ya kasance da misali wani ne wanda yake kai kai kawo a cikin wannan fitina su ke nana da su ke ruru ta wannan fitina suna kai jifar na Aisha da wannan abu li qarabatihi minhu wannan mutumin kuma yana da dangantaka da sayyidina abubakar kamar sayyidina abubakar eh, ah, kawo yake gare sa gare shi ko wani abu akwai dangantaka ya sa kwanon tuwansa gidan sayyidina abubakar yake a sa mai tu da safe da rat nan yake daukan abinci sai sayyidina abubakar ya huce ce wallahi لا أنفق على مثلهم شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة يتي نارا إلى الله ba yadda za a yi kuma a ce mai sahi kwanon tuwonsa ya shigo gidana ko a bashi wani abinci saboda mai dan ya ƙirƙira ƙarya ya ya manna mana na Aisha dan ya fata masa suna kuma ya san wannan gidan mu ga halin da muke ciki ya san ya san manzon Allah ya san ta ya san zuri'an manzon Allah to amma dan adam ba ka da yadda za ka yi haka Allah yake wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira din yadda kai tafi kowa hakuri tafi kowa kwarewa tafi kowa hikima tafi kowa daukan hanyoyi ba yadda za ka yi sai wani abin ya faru saboda fitina daga Allah madaukakin sarki mun gane ko fa anzalallahu da sayyidina abakar ce, wallahi yayi rantsuwa cewa har abada yanzu min ne sai dai je ne wani wani wuri daban ya cikin abinci sai Allah ya saukar da aya yake wala ya'tali ulul fadli minkum was ay yu'tu ulil qurba al-aya yace kada masu mutunci masu daraja masu ɗaukaka masu wadata kada su yi rantsuwa su ce da ran ya ɓaci wani an daina ba shi abinci ke ko da yake abin haka ya auku ku ba ku son Allah ya muku gafara ne to sai kuma ku yarda fa daga nan sai sayyidina Abubakar ya ce qala Abubakar bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li yace haka al'amari yake na rantse da Allah ina son Allah ya min gafara فرجع الى نصفه النفقه التي كان ينفق عليه daga nan sai ce a dawo da kwanon nisahi ya zo ya ta ɗeban abinci wa qala sai yana na cewa wallahi la anzi'uha anhu abada ba zan koma cewa ba zan bashi abinci ba har abada mahallu shahid nan shine da sayyidina bakari ce wallahi la unfiqu ala mislihi in mutum ya yi rantsuwa a kan cewa ba zai yi aikin alheri ba shi ne muhallin shahid na guda na uku kenan cikin hadisan da imam ya kawo na biyu kenan wa fil ma'asiya قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال kunna inda abi musa al-ash'ari yace mun kasance wurin sayyiduna abu musa al-ash'ari فقال سيتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين يتي نيدا وتزوين في جماعة كتن بني أشعر أشعري أشعرية ومنظور من الله صلى الله عليه وسلم فوافقته وهو غضبان yace sai na samu manzon Allah halin kasancewarsa yana cikin fushi Fassa fasta'malnahu sai muka nemi manzon Allah ya bamu rakumar da za mu hau fa halafa Allah na sai manzon Allah ya rantsuwa cewa ba za a ba ku ba babu قال سيتي والله إن شاء الله لا أهلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها sai manzon Allah sallallahu alaihi wannan kissa ta wuce ko da manzon Allah ya basu su suka kama hanyar za su tafi sai suka ce hanya ko ba mu yaudari manzon Allah ba mun ji yayi rantsuwa cewa ba zai bamu ba ko tuwa yayi ko menene ya dauke ba mu haka kawai mu dauka mu tafi ai wannan abin Allah ba zai sa mana albarka ba sai suka dawo suka ce ya manzon Allah ai kai rantsuwa cewa ba za ka bamu ba sai sai Allah ne ya baku mun gane ko to yanzu kafara ta kama manzon Allah kenan ko ba ta kama ba saboda me a lokacin da ya rantsuwa akwai abin babu ya yi rantsuwa ne dangane da lokacin babu daga baya kuma aka samu ai babu wace ce ai baka ji ya ce in ka yi rantsuwa ba za ka yi abu ba ka ga abin da ya fi alkhairi sai kai ka kafara kai fara me zai hana kuwa babu ce wani babu to imamul al-bukhari ya kawo su babuka guda uku da suke kusa kama da washin kwakwalwa eh, shari'ar musulunci ne amma waɗannan babu kan kowa da kwarewarsa cikin rayuwa zai ba da jawabi ko ba sai kai arabiya ko islamic sai da ko komai ba cewa yayi idza qala in mutum yace wallahi na rantse da Allah la atakallamu al-yawma yau ba zan yi magana ba in mutum ya rantsuwa yake yau ba zai magana ba fasalla sai ya tashi ya sallah aw qara'a ko yayi karatun alqur'ani aw sabbaha ko yayi tasbih yace subhanallahi aw kabbara ko yace Allahu akbar aw hamida ko yace alhamdulillah aw halala ko yace la ilaha illa Allah wa huwa ina ma na wannan magana ba magana yana da yanci ku ke ya faɗa ba ya faɗi magana ba sai ya kare abin da ya faɗa me yake da gaggawa ai babu gaggawa yau kaje ba magana ba ce to me yake ce hujjar ta cewa ba magana ba ce a to shi ne sai shi sa yake fa huwa ala niyyati shi magana yake yace na rantsa da Allah yau ba zan yi magana ba a a shi sai ya rantsa da Allah ba zai magana ba sai ya tashi ya sallah ya ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim allahu akbar subhanallah anna duk maganganu ne ko ba maganganu bane eh wa yake sallah ta lalace wai in takbiri da takbiri magana ce sallah ta lalace duk magana ke lalace sallah ke lalacewa ba duk gaba ɗaya ba ko to akwai magana da ba ta lalata sallah ko eh eh wai in wannan magana ce ko ba magana ba ce to yanzu ka ce na ran da Allah ba zai yi magana da liman ba sai ka zo ka bi su sallah sai rafsanuwa kace masa subhanallah za ka yi kafara ko ba za ka yi kafara ba eh ya kai da kai eh sai dai in to su ce abin da yake nufi yace da karatu tukan da kake a cikin sallah da tasbihi da takbiri da wa'annan duk yake maganganu ne to amma in aka ce magana ana nufin magana da dan adam da dan uwanka dan adam ko ana nufin duk abin da yake magana ce shi yasa yace alaniyati lokacin da yace na rantsa da Allah ba zai magana ba in niyyarsa cewa ba zan zanta da dan adam ba ko wata jira ko wata sa'i ko abin da yake zahiri magana in abin da yake nufi kenan to wannan tasbihi da zikiri da karatu duk in yayi ba kafara a kansa amma in yace ba zai magana ba yana nufi magana itlaqan duk abin da ake ce da shi magana ya shiga ciki to shine in yayi wa'annan kafara ta kama eh shi yasa yake alaniyatihi akan niyyarsa don imam bukhari zai kawo hadisai da ke tabbatar da cewa tasbihi magana ne takbiri magana ne tahlili magana ne karatun alquran duk yana da tabbatar a shar'ance cewa waɗannan maganganu ne mun gane ko yake in mutum ya rantsuwa ba zai magana ba sai yayi sallah sallah kuma na dauke da maganganu karatun alqur'ani tasbihi takbiri sai ce ya dangane da niyyarsa in yayi niyyar magana da mutane ke nufi to wannan ba ta shiga ciki ba kenan in ya nufi magana itlaqan ne sa'an zai wa'annan to ya warware rantsuwarsa kafara ta kama shi mun gane ko to shine imamul bukhari ce masa ai waɗannan kalmomi duk magana ce mai ce hujjarsa ya imam bukhari cewa waɗannan maganganu ne yace ga sahibu shari'a ga hmm. afdalul khalq hmm. ya tabbatar da cewa maganganu ne hmm. to shine ina hukun mai ce hujjarka ya imam bukhari sai imam bukhari ce وقال النبي صلى الله عليه وسلم dan in ba haka sai ka ce me ya samu Imam Bukhari ana zancen magana ko ne ya kawo tasbihi da kabiri ya ci mm. sai sai aini na fi ka kwarewa cikin rayuwa duk abin da manzon Allah ya faɗa duk suna cikin kwalwa na me yasa sai ce wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul kalami mm. arba'un wai me kenan afdalul kalami arba'un siyayyen magana guda hudu ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a shar'ance manzon Allah ya tabbatar da waɗannan kalmomi menene a shar'ance manzo Allah ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwa maganganu ne hmm. wa qala abu sufyan yace Abu Sufyan yace كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إذا من الله صلى الله عليه وسلم يا رب توسيك زوا هرقل عديم الروم قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة ده كلام ثم أنا الكلمة يراد بها الكلام الكلام يراد به الكلمة يصاحب أين وقال مجاهد يسي مجاهد يتي كلمة التقوى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله مغنى كوبا مغنى بكي مغنى قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب shi wa'annan matsaloli malam da ya kawo wa'annan maganganu sai ce wa min furu'il mas'ala yana cikin reshoshin wa'annan matsaloli law halafa la kallamtu zaidan wa la sallamtu alayhi in mutum ya rantsa ce na rantse da Allah ba zan zanta da liman ba ko kuwa ba zan yi mai sallama ba mun ko ba yi ko sai ka zo ka bi su sallah ka zamo mamu suka ce in ya sallame ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum kai ma in kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suka ce ba ka da laifi amma in ka zama ba marike ne ai akwai sallama na maidawa mawa in kai wannan kai ne kenan ka yi masa sallama ka yi rantsuwa ba za ka yi masa sallama ba sai ka zo ka bi shi sallah da ya sallame sai kai ma ka kai sallama ta fita sallah sai kuma kai sallama ta maidawa liman akan aka miki ne faru ka soke abin da ka fara kenan fa salla qalbahu fa sallama al imam fa sallama al ma'mum at taslimata allati at taslimata allati yakhruj biha min as salati wa la yahlafu biha jazman bi khilaf at taslimati allati yarud biha ala al imam فلا يحلف ايضا لانها ليست مما يرويه الناس عرفا وفيه خلاف ويبكي تو اي wannan ma a dangane da abinda al'adar mutane wannan ba a ce masa tare da lima amma a shar'ance ai kai masa sallama kenan to wani malamai suka ce da fara wani suka ce a. a'a وقال النووي امام النووي يتي wanda ya rantsuwa ba zai ma wani magana ba sai ka zo kai sallah bayan فصبح لساوه أو فتح عليه القراءة لم يحدث ولو قرأ آية فهم المحلوف عليه منها مقصوده فإن قصد القراءة لم يحنث وإلا فيحنث da kace ba za ka yi magana da wani ba sai ka zo kana ce sallah shine liman sai sahau sai kai masa tasbihi ko ko yana karatun alqur'ani sai ya kuskure sai kai masa buɗi ka karanta masa ta ja aya da ya san ga abin da zai karanta hmm. to suka suka ce akwai kafara mun suka ce ba kafara don wannan bai shiga cikin niyyar ka ba hmm. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة يا يند أبو طالب يذوك الشر أيوة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يزومته فقال سيدي قل كثير لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله kaga imam bukhari za a je hadisai ana zancen hadisi a zancen shari'a zancen menene zai kuma sake dawowa yana cinta hukunci ko yanzu yanzu za ka karanta wa'annan hadisai kai tunane cewa wa'annan hadisan suna nuna cewa kalmomin nan magana ce makahi ne Allah ya masa saboda tsarkake zuciyarsa da yayi da girmama manzon Allah da girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن صبير قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم wannan hadisi shine karshen hadisin bukhari wata rana zaka zo kaji muna karanta wannan hadisi shi ke nan kowa zai yi littafi yace ya kawo wannan hadisi yana kafa hujja cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kalimatan hmm. kalimomi guda biyu ai dama mun tabbatar da cewa da kalma da kalam duk ma'anar su sai ko khafifata ne alal lisan hmm. masu sauki matukan sauki akan harsuna Safila tani fil amma duk da saukin su akan harsuna da rashin wahala wuyarsu amma abubuwa ne masu nauyi akan mizani habibatani ila rahman kalmomi ne da Allah madaukakin sarki ke son su matuka sai da manzon Allah ya kamba waɗannan kalmomi yace kalmomi guda biyu sauka ta kan harshe amma fa in an tsora su kan mizani shi ke nan insha Allah sai hanya aljanna sa'an nan ce habiba ni ila rahman Allah maɗaukakin sarki na son waɗannan kalmomi shi yasa kai ma sai ka so waɗannan kalmomi duk kowa zai kasa kunne ji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wace kalma zaka same ta da waɗannan darajoji da fadala da ɗaukaka خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن كتايا يزوك مغربا كاي كيرغا يافيكو مليار باب وتا وحلا با سي كاي تفاما كاي تفاما باب وتا كلمة ركيسي da za a ce ma dan mai kafa kaza wannan su yi gyara wannan su yi kaza ana tafama ana ta a'a حبيبتان إلى الرحمن وثقيلتان في الميزان إن أن أورا سكم ميزاني سيكا suna da nauyi. kamar yadda riwaya ta zo annabi Musa ce ya Allah madaukakin sarki ina son ka nuna min wata kalma da babu wanda ya kanu ya san ta a ciki sai manzo sai Allah ce ya Musa qul la ilaha illallah ka fadi la ilaha illallah yace wannan kalmar da kowa ke faɗi wannan kalmar da kowa ke faɗa mm. eh, wata rana wani lokaci wata mata ta zo malam ga abin da ke damuna kaza kaza kaza kaza nace je kiki ta istighfari nace oi malam astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nace eh nace ai ta ya ta da rabon ta da sai bacci ma cikin dare saboda wannan kalmomi nace a ah, da kina yi ne da wata niyya je kiki sake da wata niyya da kina yi ne da wata niyya je kike har Allah zai warware al'amarin hmm. sai Allah ya ce wannan kalma da kowa ke fada duk bayan Allah suna fada a wannan riwaya in sa hatta mun sai Allah madaukakin sarki ce ya Musa da a ce duk sama da kasa halittar da ke sama da kasa duk a sauke su a dora kan mizani a ɗauko la ilaha illallah a dora kan mizani la ilaha illallah sai ta yi yasa ba wasa da tasbih wurin bacci ne kowane lokaci ne subhana kaji an ce Allah yana son waɗannan kalmomi hmm. in kaji an ce Allah yana son kaza shi kenan wannan fadala ke kada ka yaudaro da wata fadala ta a'a wannan tabbas ne gaskiya ne mm. menene dalilin ka annabi Yunus ya fada cikin hadari yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mm. Allah ya tsada shi mm. manzo Allah ce ina mamakin mumini da zai fada cikin wani hali ya bai fari wannan kalma ba wa akhir har mala'iku suna faɗa duk kowa subhanallahi tasbihi manzo Allah ma da yarsa ta shiga hali na wahala ta ji abin da ya nasarta ne قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عبد الله دم مسؤول من الله يا فدي وتكلمة abin da ake nufi da kalma nan magana wa qultu ukhra ni ma na faɗi wata kalma wata magana kamar haka me manzo Allah ce ce manzo Allah ce man mata yaj'alu lillahi niddan udkhila an-nar mm. wa duk wanda ya mutu halin kasancewa yana shirka yana tara wani da Allah za a shigar da shi wuta mm. kada ka taba tsammani cewa shirka din wani abu ne da mutanen Qurayshawa ko na da suka yauce a'a abinda ake nufi da shirka shine ka hada wani da Allah cikin abinda ba wanda ya cancanta ai masa sai Allah mm. kai shirki shi nan da kai da kai da farko duk daya wani lokaci ma sai kaga al'amarin siyasa naka sauki don su duk da shirkansu alkur'ani ya yi musu shaida cewa suna shirka suna shakiyanci suna duk abin da suke yi amma suka shiga cikin halin tsanani dai waɗannan ubangijin nan sai su manta da su dawo ga Allah alkur'ani ne ya musu shaida kan haka to amma kai lokacin tsanani lokacin da baka cikin lokacin da ka shiga tsanani ma kake mantawa da Allah yace sai ni kuma na faɗi wata kalma man mata la yaj'alu lillahi niddan udkhila aljanna mm. wanda ya mutu baya shirka za a shigar da shi aljanna Allah ka shigar da mu aljanna yace babu man halafa alla yadkhula ala ahlihi shahran mm. wa kana ash-shahru 29 yace babu da ke bayanin wanda ya rantsuwa ba zai shiga wajen iyalansa ba wata daya mm. sai kuma wannan lokacin wata ya zamo kwana ashirin da tara to yaya yake karewa qala haddathana abdul aziz ibn abdullah qala haddathana sulaiman ibn bilal an humayd an anas qala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wannan ba na ila ibn na fitu ba والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أزواج والنبل آلا na حلفا lillazina yu'luna lillazina yu'luna sai su yace ala wannan na rantsuwa rantsuwa ce ba wai ila'i bane ala hadd qawli sha'iri wa yawma ala zahri al-kasib ta'azzarat alayya wa alat hilfatan lam tahaddud wa yawma ala zahri al-kasib ta'azzarat alayya wa alat sayran tuwa shine ala manzo Allah ya rantsuwa kamar su maka da hankali shi ke nan ka shiga turatarsa ka kama hanyar ka kulle ni da ku sai wata ɗaya ba za ku sai dai gaisuwa kawai mun gane ku al'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi daga matarsa wa kana in fakkat rijluhu kafafa sai sai tarzare sai rashin lafiya fa aqama fi mashrubatin tis'an wa 20 laila, sai manzo Allah ya kebe a dakin sa darrai 29 kuma nazala sa'annan sai manzon Allah wanda ya sauko da ya sauko sai ya fara nufi na na Aisha فقالوا يا رسول الله yana zuwa sai na na Aisha tace ya manzo Allah fa kai rantsuwa cewa wata ɗaya ne ba za ka zo ba fa ya kuma za ka zo yanzu ma'ana kai rantsuwa wata ɗaya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tace fa qalu tasati ya rasul ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alaita shahran ai wata ɗaya take فقال كما الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشهر إن حرف توحيد ونصر الشهر اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه كذا كذا كذا سيكاو يكون في المضارع كنا شيء اسمها تسأل خبرها والجملة في محل رفع خبر إن إن للي تبت جاهل الشهر wata ya kunu yana kasancewa 29 ba lallai zai zama talatin ba zai zama ashirin da tara zai zama talatin hmm. ba a ce maka wata biyu ko uku kadai za su zama in ya kai hudu da ke a'a duk shari'a ta ce maka shari'a musulunci takka. suka ce yaushe ne duban fari duk wata ana son a gani wata azumi ko sallah ko azumi ko menene ko menene yaushe ne duban fari yaushe ne ake duban wata ashirin da tara ma'ana tun da shari'a ta baka izini ka kalli wata ashirin da tara din in aka samu wata ya tsaya ma'ana ashirin da tara din wata eh, wata ya babu yace wani babu in halafa Allah ya shiraba nabizan Allah ya shiraba nabizan فشرب قلاء sakaran سكرا asiran عصيرا لم fi في قول بعض الناس وليست هذه ذات عنده إن كان إمام البخاري في بعض الناس ينا نفس إمام أبو حنيفة سبب مسألة تايبة في سكان سامو samu سامو samu matsaloli masu zafi tsakaninsu saboda ahnaf cikin mazhabobi baki ɗaya masu bin mazhabobi guda hudu hmm. kana zaune nan kana maliki yaji kai wata maliki ba ba baka san motsa ba baka san mazhabin maliki ba ba an ce kaza kaza ka ce a'a ba hmm. ba mazhabi da masa mabiyan su ke da ta'assubanci da zafi kamar a'a hmm. ba mazhabin da mabiyan su suke da tsanani da ta'assubanci na riko da mazhabi sama da asna to su kuma malaman hadisi ba abin da suka ci jini a ce ka ɗauki mazhabi ka bar hadisi ko ka ɗauki to shi sa an samu gwagwarmaya kwarai shi yasa zaka ji duk sa'an da ji Imam Bukhari ce wa qala ba'du nas yana nufi da shi Imam Abu Hanifa baya so ya kira suna ko ya masa raddi ko ya yi gyara ko ya tabbatar da maganarsa mun gane ko to abinda ake ce ma nabi shi shine tsinin eh, dabino ko busasshen unabi mm. ka ɗauko dabino ko busasshen unabi ta saka a cikin ruwa ya saura cikin zuwa wani lokaci sai ruwan ya zamo ne ruwan zafi ya zamo ne kenan shi ake ce mana Ila a kuma ka ɗauko wannan unabin ka sa a cikin ruwa ka tafasa ya kai wani lokaci da mai yiwa ya sa yana sa buguwa ko baya sa buguwa mm. inabin shine inabin ko da dinin wannan ka saka cikin ruwa ne ruwan sanyi ka bai sa zuwa zuwa can ya tsima sai ruwan ya zama yana da zaki za ka dauka mm. wannan kuma shine shine ake ce mana bi ne na intibal manbul mm. ka dauki abu ka jefar wannan an jefar da su ne cikin ruwa zuwa can sai ruwan ya zama ruwan zaki mm. to tsila kuma ka ɗauki wannan abin ka sa cikin ruwa a tafasa ya zafi ya zama giya ko kuwa a'a bai kai lokacin da zai eh, maye ba to sai wa'in suka ce ai duk ɗaya ne imamu abu hanifa ce a'a kowanne sa ɗaya akan haka in kai rantsuwa ba za ka sha nabizi ba in ka sha tsila imam abu hanifa ce ba za ka yi kafara ba hmm. wai kuma malamai suka ce ai duk ma'anar su ɗaya ne mun gane ko aw sakaran ko mutum ya sha giya aw asiran ko ko mutum ya sha faro faro ko asir markade abinda suke ce ma asir larabawa a dauko lemu ko ayaba ko mangoro ko wa'annan abubuwa ko wanne a cikin su a sa cikin inji a markade ya zama ruwa da zaka sha sunan shi asir ya sunan shi da Hausa eh a ba tuni bane me zai zama

abin da aka sani farfaro in aka sha koko sai a ajiye ya kare a zuba ruwa a bar shi zuwa can ya zama mai in ka dawo zaka dauki zaka ji tsamin koko da dan sukari shine zaka sha eh ba shi ne farau farau ba zuwa kira ake kafin a fara yi da fura ko ko ake sha in ya saura kaɗan sai a zuba ruwa ciki zuwa an jima ruwan sanyi lokacin babu firiji babu lemin kwalba ba in aka dawo wannan ruwan da ka zuba ya ɗauko tsanin kokon da ɗan sukari shine za ka sha shine lemin kwalbar ku na da ba shine asir ba kenan eh eh ya zama fara ke kenan sunan shi lamurdi lamurde lamurde to imamu imamu abu hanifa sai shi ya bambanta yace abinda ake ce ma nabi a wajensa a mazhabinsa shine in ka dauko dabino ko musasshen kunabi ka saka cikin ruwan sai ruwan sai in ya tsima ka dauka ka sha sunan shi nabi in ka dauko wannan dabino ko kunabin ka saka a cikin ruwa aka tafasa sunan shi sila dabinan shine ko kuwa ulabin shine amma yadda aka sarrafa su sai ya bambanta a kan hakan kai rantsuwa ba za ka sha nabiz ba in ka sha fila wajen su baka ba ka fara wanda suka ce duk abu ɗaya ne me ya bambanci wai ka sha kace ba za ka zo buru da an sa cikin ruwan sanyi ya yi sanyi ka sha ko ko an dauki an tafasa duk menene ne duk abu ɗaya ne suka ce ai din ma'anan su ɗaya sawa'an da sanyi kasha ko da zafi kasha akan haka za ka yi kafara قال حدثني علي سمع عبد العزيز ابن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل بن سعد ان ابا اسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه ولصحابي يا انغنتي يا اوري yana cikin angwanci sai gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke fa kanat al arusu khadimahu yace amaryar ita ce take hidimansu ma'ana duk sa'an da ka zo gida in amarya ake son ta yi hidima sai ta yi hijabi ta yi lullubi jikinta ba inda za a gani sai ta tafukarta guda biyu da huskarta ita ce za ta kawo muku lemu ko za ta kawo abinci ta aji ta tafi ba za ta bar jikinta tsirara ba فقال lil للقوم sai sahal ya ce ya faɗa ma jama'ar da suka zo wurin hal ta duruna ma ta fatu tace ko kun san me wani abu wannan amarya ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo masa ita qala yace an qatlahu tamran fi shawrin min al-layl hmm. yace tun jiya da daddare da aka ce gobe manzon Allah zai zo ba su da firiji ba su da lemon kwalba ba su da menene ka gani manzon Allah zai zo gida kuma saboda auren da kai amarcinta ni an gwada da an gwamnati an gwanta mijinta manzon Allah an gayyace shi hmm. wai Allah me za ta me za ta manzon Allah sai ta dauko da biyu dabino ta saka cikin ruwa tun da daddare ta bar shi ya kwana har gari ya waye wannan ruwan sai zama ne ruwan ne zai zama ruwan zaki ke zai zama ruwan zaki ya zama ne ya zama ruwan zaki kenan abin da ta kai wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya hatta asbaha alaihi fasahatu iyahu da manzon Allah ya zo abin da aka kawo manzon Allah aka girmama shi da shi mun gane ko to waɗannan babubukan suna nuna cewa in ya rantsuwa ba zai sha koko ba in ya sha kunu menene hukunci in ya rantsuwa ba zai sha kunu ba in ya sha koko menene hukunci ba kafara to in ya rantsuwa ba zai ba zai ci tuwo ba sai ci shinkafa kowa san ba kafara to in ya rantsuwa ba zai ci shinkafa ba in ya ci tuwon shinkafa ba ya rantsuwa ba zai ci shinkafa ba sai aka kawo tuwon shinkafa sai ya ci menene hukunci Eh. Eh. Eh. in yace ya rantse da Allah ba zai ci shinkafa ba to sai aka ɗau shinkafa aka tuka ya zama tuwo shinkafa ta zama tuwon shinkafa ai ba yadda za ka ce tuwo sai da ka ce tuwon me ko za ka ce tuwon gari wanda ya rantsuwa ba zai ci ba bai tuwon shinkafa akwai kafara ko ba kafara eh akwai kafara

mutum ya ce ya yi rantsuwa ba zai ci miya ba ko menene ma miya a cikin hausa ba hausa ne yake cewa miya eh? yawwa ya ce abinda ake ce ma miya shine abinda za a hada da abinci shine ne ba da sharaɗin ya zama ruwa ba ko gari ko menene in dai za a hada da abinci ya zama ne in ya rantsuwa ba zai miya ba sai ɗaya gari ya ji ya sa ya ci abinci ya yi ne

مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت an karbo daga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ma tatlana shatun fadabarna maskaha kuma ma zilna nan nan fihi hatta sarat sannan ma'ana tana nuna cewa salka ciki ake sa abu a tsima ana sha suka ce fatar dabba suka cire aka mai da fatar salka ciki ake tsima abu har sai da salka ta zama tsohuwar salka ta lalace haka to akan haka da abin da aka saka cikin ruwa ya tsimu aka sha sunan shi na biyu. to wurin wayansu malamai ko da tafasawa aka yi amma abu hanifa sai sai bambanta yace nabi shine wanda aka tsima wal ila shine wanda aka tafasa shi kenan abin da yake ake nufi babu yake wani babu Iza halafa in mutum yayi rantsuwa Allah ya tabima ba zai ci miya ba ko zai sha miya ba fa akala tamran bi khubzin sai ya dauko dabiru ya hada da burodi ya ci me ke hukunci wa ma yakunu min al-udmi imam al-bukhari ce da me ma menene ma ake ce miya ba hausa na ce da miya yana da romo yana da maiko iri eh da me ake miya Ya yaji to al-idam a wurin larabawa yanzu je in ka je wurin larabawa ka ce idam sai a ce maka miya sai a debo miya a kawo maka amma a shar'ance abinda ake ce ma idam duk abinda za a ɗauka a haɗa da abinci a ci sunan ne miya burodi ne ka ɗauko ka hada da farfeso kaci ka hada da mai burodi ne ka ɗauko ka hada da bota kaci ka hada da mai burodi ne ka ɗauko ka hada da mayonnaise kaci ka hada da mai burodi ne ka ɗauko ka hada da dabino kaci da ya wuce duk duk ana ce da kimiyya abinda duk zai hada abinci ya taimaka ma abinci ya sauka shukwi ne mutane ne magirin ne bota ce magirin ne abin na eh, mayonnaise ne ko miyan farfeso ne miyan kubewa ce miyan ayar duk abin da ka haɗa da abinci ka ci ko zuma saboda abinci ainihin abinci yanzu tuwo zai ciwo shi kadai haka ba zai ciwo ba ko in ka ɗebo miya aka ci miya abinda ake ce ma miya ne abinda aka hada aka marka aka sarrafa shi zama abinda za a hada da abinci ba su na miya ba amma tuwo in ka kawo man shanu ka zuba tuwo ba za ka yi ci ba a kan haka man shanu ya zama ne ya zama miya ke in ka kawo abinci ka kawo rogo da fasin rogo ba zai ci ba kawo magi kamar a ciki ko yaji ka ɗauka ka idan ya wuce ya zama ne kenan abin da za ka gani kai ka ce wai gari ne ko miya kuma sai abin da ya zama ruwa ko wannan gari ne su gabakin kai hadu da yawon ka sai zama ne akan haka duk abin da za a hada da abinci a ci ya zama mai ke miya ce قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر من خبز بر معدوم ثلاثة أيام حتى لهق الله wai tabbas shine abinda ake ce ma idam niyya shine abinda za a hada da abinci a suka ce wannan hadisi yana cewa mai riwaya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi iyalan manzo Allah sallallahu alaihi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a jera kwana uku ana cin burodi da miya ba jere to su kuma abinda suke ci imma a dauko burodi a hada da dabino a ci ko a dauko burodi a hada da mai a kiman shanu ko cukwi ko bota ko menene shi za a hada da burodi a ci mun gane ko wannan dabino da kake gani da shi ake cin abinci a lokacin da muke karatu ɗaliban da suke ƙauyukan su larabawa dabino ake yi kowa in zai zo makaranta sai ya zo da dabino da zai ci har shekara har wannan ta mai tare ya koma garin to wannan dabino sai ka hada da burodi ka cika sharuwa ko ko ka babbare shi ka cire 'ya'yan sai a hada da mai a soya shi za ka saka cikin burodi ka ci ka sha ruwa ya fi duk wani abinci a rikan yawa وقال ابن كثير اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن ابيه انه قال لعائشه بهذا ان كان سوق غدا سجني سيدي دي كدبينو نا ka sai da biro din wanda yake ba busasshen ba a fari a ce ayan a sa da man shanu ko mai mai kyau a soya a aje sai wata nawa yana aje baya lalacewa duk sa'an da ka dauko ka sa cikin burji ka cika ruwa ko nono shi kenan sai ka yamma ka wuri kana shan ruwa قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم أبو طلحة الأنصاري يفدى مما أم سليم لقد سمعت صوت رسول الله